yanzu mun yi fasali na nawa bakwai na takwas fasali na fi jihadin nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin jihadin annabi a cikin yakin annabi a cikin kokarin annabi kanab'atin ajabalat gurfan min al an gane an ba'u bi satihi labarin aiko annabi an ba'u bi isatihi labarin aiko annabi ra'at ta firgita qulubul ida zakatan makiya fala shi bi al a'da to al ida makiya an ba'u labarin bi isatihi aiko annabi ra'at ta firgita qulubul ida zakatan makiya labarin an aiko annabi kai kowane makiyin Allah sai da hankalin sai tashi sai ya siffanta ya irin tsoron kalab atin kamar sautin nan na zaki ajibalat wacce ta tsoratar da gulfan garke da ganami na dabbobi yadda ka san sautin zaki idan yayi yakan firgita dabbobi kanana a daji to haka labarin aiko annabi ya firgita kafirai sallallahu alaihi wasallama an fahimta a yi shi ne kanaf'atin kamar sautin zaki ajifalat wacce ta tsoratar ta razanar da gulafan garki minal ganami na ainihin wato dabbobi ina ba ta an fahimta ma za na yi kafin fi kullum mutarki a ta a kawai kana lahaman alawa da mu ma za na yi kawun annabi ya gushe yana haduwa da su fi kullum mutarkin a cikin dukkan wajen kwamawa wajen bugawa bai gushe ba yana haduwa da kafare a cikin dukkan gurin bugawa hatta hakau har sai da suka kwaikwayi su kafare ko suka kamance ni da mai lahaman nama ala wadani akan tukubar tsire birkana da goron mace an gane sun karatun kuwa? eh? eh? irin yadda kafin ana so ka tsire a kaba shi akan tukuba to haka annabi ya dinga soke kafare da mashi ana su tabi su shine hatta hakau har sai da suka kwaikwai ko suka yi kamance niya da lahaman nama ala wadani akan tukubar tsiri an fahimta yi bilkana amma wannan da goron mashi ba da tsinkin tsiri ba yanzu an gane kan karatu an fahimta yi sai ce min wajen firara fakadu ya fito na biyu ashila ashalar ma'al ikbani warrakami waddul firara sun yi burin su gudu an fahimta hari fakadu sun kusa su gudun din fakadu sun kusa an gane kada ku. yana daga cikin af'alil muqaraba an gane wa anna sa'ata atiyatun akadu wa fiha takadu tamayyazu min al-ghayb an fahimta hari an ta in kar la tubidi bi laula arbatna ala qalbiha litakuna to bakadu sun kusa yakbiduna suna gurin an gane bihi gudu din sai ce ashila'a kai ka ce gaba ce ashila'a kai ka ce gaba ce shalat da ta ɗaukaka an fahimta yi ma'al igbani tare da ainihin wato gaggafa da mujiya ma'almi tare da gaggafa da mujiya warrakami da kuma mu da kogo sunayen tsuntsaye ne <laughs> eh, akwai sunansu kenan sunansu kenan kasan dama shi karatun zaure haka in ne za ka koyi karatun zaure za ka ga wani ba ma bahaushe ba ne amma saboda ya karatun zauri kuma wala yana koya ma hausa a a shila'a kai ka ce gaba ce shalar da ta ɗaukaka ma al'igbalin tare da gaggafa an san gaggafa yi wasu na cewa igul shi ne gaggafa igul eh mujiya baka san igul ba shawo ne igul igil ne mikiya ko to da hausa ko to ma alifani tare da mikiya warrakami da kuma ko da kogo an gane sunayen tsuntsaye ne sai ji a nemo asalin hausa sai su ne a cikin tsuntsaye wani tsuntsu ne gaggaba da eh, gaggafa al'izban akan ce gaggafa akan ce mujiya kami da kuma huda kogo yin tsuntsaye ne eh? huda kogo kami hudu kogo eh? suna ne suna ne ne huda kogo wala taimako mana da hausan nan a eh? ba hausar ka nuna masu wannan kusan biyun da kai karatun zaure haka za su fassara maka shi al-ikbal mujiya ko gaggafa wa rasul masu sai maka bude kuku kamar yadda can maka karanto wa asbatal wajhi da khatai eh abaratun wadana ko eh misal al-bihari ala kadika wal anil kaga mun ce al-bihar ai shine maka sai hannu ko wal anamin ƙarfi shi ne nan nawa in dai a zaure kai karatu a za ta faɗa maka shi ne fasarar shi yanzu me sunan abin nan da ake cewa a ɗan tafa a a ɗan zazzage a binciko wasu ya kamata su tafi ƙauye ne su binciko mana me da kogon nan da gaggafan nan Allah ƙauye kamata irin mai daji mai dawa ko eh

me wajen firara sun yi gurin gudu fakadu sun kusa yadda tuna suna fatar bihi gudu din a shila'a kai ka ce gaba ce shalar da ta ɗaukaku ma'al gibani tare da gaggafa da mujiya warrakami da kuma ainihin wato da kogo تمضي الليالي ولا يجدون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم تمضي الليالي دراري رسنا وشيوا دكافري ولا يدرون باتا فنن عدتها لصاب درارا saboda bala'in da suke ciki na fuskanta da suke matsa fuske fuskanta daga annabi to dalare sai su zo su wuce ba su ma san lissafin nawa ga wata ba malam ta kun matuƙar dalaran ba ta kasance ba dalla yalin ashurul hurumi daga cikin watanni an gane daga cikin darare na watanni masu alfarma tunda ai a watanni masu alfarma ba an yaƙi ko to idan watannin alfarma sun zo watannin da ba an yaƙi sun san ko nawa ga wata ake ciki amma watanni masu alfarma yana wucewa saboda bala'in da suke fuskanta da annabi ba ma sa sanin nawa ga wata shine tamdil layali darare suna wucewa wala ya dauro na ba ma sa sanin iddataha lissafin wato ita wannan dararen ɗin malam ta kuma matuƙar ba ta kasance ba min liyali daga cikin dararen al'ashkur al'urumi watanni masu alfarma ehe ta anna warjini zaitun allah ta hata wani da kulle karni jilala amil gida karni ka anna maddinu kai ka ce addini zaitun bako ne an fahimta yi an gane zai zaitun ko a nan ne aka ambaci gaibu alfa'ata ka hadisu zaifu ibrahim halla wanda ya sauka sa haka hun farfajiya su ko dama san man karantu ya kai da manyan mamal akuna sahata ko to halla sahata wanda ya sauka farfajiya su bi kulli karmi ga dukkan ainihin wato sadauki an gane bi kulli karnin ga dukkan sadauki sannan sai ka koma kare sai ka ce karni mai kwaɗayi kuma ila lahamil ida zuwa ga naman fakiya eh an gane kuwa da za ka ce ba gane ba yawa to ai dama su ake magana ka annama dinu kai ka ce addinin musulunci ne ya zo bako ne halla da ya sauka sahatun farfajiya su kafare an gane bi kulli karamin ga dukkan wani mutum da ake ganin sa sadauki ne an gane kuma wani mutum da ake ganin sa jarimi ne sannan karimi addinin musulunci wato yana mai kwaɗayi ila lahamal ida zuwa ga naman makiya Allah su ne an fahimta ne an gane sai ce mai ya jirru annabi yana zako jarra ya jirru ko an gane fa aka za bira ake ake ya jirru ilayhi jarra ya jirru ko to annabi yana jin bahara kamisu an gane an gani yana jin ainihin wato asalin bahar shine teku kamisun kuma Shi ne ainihin wato rinduna mai girma sannan kamisin biyar waya ta ce alam ne take muku ba an gani ya jirru annabi yana jan bahar kamisin runduna mai girma kamar teku an gane guda biyar tunda akwai a guda biyar a rindunar, akwai abin da suke ce masa al sannan akwai almuakhirah sannan akwai almaimana sannan akwai almaisara sannan akwai alkalbu a rundunar an fahimta yi da haka ya jirru annabi yana jan kame kamisu runduna guda biyar mai girma kamar teku an fahimta yi fauka a saman ainihin wato sabi hatin wato dokuna masu sauri kamar suna an fahimta yi a saman dokuna masu sauri kamar suna iyo tunda ai idan mutum ya shiga ruwa yana iyo ya yake ba haka yake yi ba ba haka yake yi ba to shi kuma doki in yana tafiya yake yi ai haka yake yi an fahimta yi to sai ya zama to in ka kalli iyo sannan ka kalli su kuwa doki sai ya zama to kaman akwai kamanceceniya da iyo ina ba ta an fahimta an gane sai ya ce me yarmi annabi yana jifa bi mautin an gane yana jifa da wancan rundunar tashi an gane bi maujin da kumfa min al-abdali na sadaukai ne mai hallakarwa an fahimta yi yarmi annabi yana jifa bi maujin da kumfa min al-abdali na sadaukai ne mai hallakarwa an fahimta yi bi يسطو بمستعقل للكفر مصطلم من كل منكذب daga dukkan mai bauta lillahi ga Allah an gane min kulli muntajibin daga dukkan mai bauta lillahi ga Allah sannan muntajibin mai neman lada lillahi ga Allah muntajibin muka ce mai mai bauta ga Allah muntajibin kuma muka ce mai neman lada ga Allah

amma ma'anar sa da mutasibin daga ihtasaba ne ya hatasibu ihtisaba wanda man qama ramadana imanan wa ihtisaban naka ihtisaban neman lada ke da ka min kullu muntalibi daga dukkan mai bauta lillahi ga Allah mutasibin kuma mai neman lada lillahi ga Allah yasu annabi yana yin timbi an san timbi ai eh كان الله يا فدا ا cikin سوره الحج يا تي واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ها تيتين ها يكادون يسطون بالذين يسطون عليهم اياتنا يكادون سن كسا ان الله يسطون في تمي مين تمي ولا ولا وين مين تيمبي a jama a mutum shi ne timbi Allah ya ce ya karu ne suna idan annabi ya zo yana karanta ayyan mubayyinannu sai ce ya karu ne suna an gane sun kusa timbi su afko masa billazina yatluna alaihim ayatina akan wanda yake karanta musu ayoyin wanda yake karanta musu ayoyin saura kadan sai kimbi shine sa akko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yasu annabi yana yin kimbi an gane an gane bi musta'asilin sannan annabi yana tumbikewa an gane lil kufri da kafirci sannan musalimi annabi mai yankewa ne an fahimta ai yasu muka ci yana yin mai yana yin tumbi sannan musta'asilin annabi yana ainihin wato tumtuke kafirci an gane shine musta'asilin lil annabi yana tumtuke kafirci musulmi sannan yana yanke kafirci eh min ba'd gurbatiha mawsulatur rahim hatta gadat da ta ainihin wato kasance millatul islami addinin musulunci sai da ta kasance wajen bi alhali ita da tattare da su an gane min ba da gurbati ha bayan kwantarta a addinin musulunci ba ku tabara ko ko addinin musulunci sai da ya kasance a cikin su bayan ba kwantarta yi sai da ya zama to masulatul rahimi sai ki tana sadar da zumunci kuma an fahimta ai an gane sai ce mi min ba da gurbati ha shine bayan kwantarta bada al-islamu gariban ba sai udu gariban kama bada ako don wancan mai wakan yana talaitar garibu garibu shalu wal yamani innal gariba garibul lahadi wal kafani an fahimta yi sai yake cewa mai wa kai da ba'alin falam sai walam tadi maqfulatan sai da musulunci ta waye gari tana abin tsarewa abadan har abada ko kuwa maqbulatan tana abin tsarewa abadan har abada minhum daga su kafare bi khair abin da mafi alherin kubawa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khair ba'alin ta kuma mafi alherin mijiwa kenan Abu abubakar sirri an fahimta a yi falam taitan ba ta maraici ba tun da ubanta shine annabi walam ta ini ba ta zawarci ba tun da mijinta shine wa shine sai na abubakar kenan kun ga busairi ya san darajan wa abubakar da umar yana ba ta an fahimta makfulatan tana abin tsarewa abadan har abada minhum daga su kafirin bi khairi abin da mafi alherin uba shine annabi wa khairi ba'alin ko an gane ba'alu hako da mafi alherin miji falam tam ba sai maraici ba walam ta'imi sannan ba ta yi zawarci ba saboda mijinta shi ne abubakar ubanta ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me wa hal an masajid ma min umar jibal su sahabbai kamar duwatsu ne an fahimta yi umar jibal su sahabban annabi kamar duwatsu ne kasal ka tambaya alhum dangane da su sahabbai din an gane ko fasalka tambaya an anhum akan su kafiri din masadimahum makayar wasu ka tambayi gurin kwama wasu gurin karo akan ce sadama da ma'anan karawa yasa akwai sadam da sadam an gane sadam shine karawa sai san aka yi arzin sai a ce an samu istidam an samu yin karo an gane sai ce ma ra'a mai ya gani minhum daga gare su fi kulle musulmi a cikin dukkan wajen kayar da su a cikin dukkan wajen banka ka tambaya ka tambayi duk wanda ya koma da sahabbai an gane tun da humul jibalu su ne duwatsu to fasal ka tambaya anhu dangane da su sahabbai ko dangane da su kafare masadi mahungurin kayewarsu wasu wurin karawar da suka yi da su da sahabbai ka tambayi kafiran ma za a wanda ya buga da su mai ya gani minhu daga su ainihin wato sahabbai fi kulla mustadimi a cikin dukkan wajen banka ko a cikin dukkan wajen kwamawa ko wajen tayarwa sai yake cewa mai kalhu ne na kalfazarin da kalhududan rasul hatfin lahum adaha min alwatan wasar hunaina ka tambaye hunaini ka ji me ya faru an fahimta a yi wasan badarin ka tambaya badar ka ji me ya faru wasan uhudin ka tambaya a uhudin me ya faru an fahimta a yi fusulun hatu guri ne na rarrabewar mutuwa guri ne na raba mutuwa da hunga su kafirai ha, guri ne wanda ya zama tu mafi musibantarwa min alwakami daga annoba a kansu bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu a hawa a amara wannan mun taɓa faɗa a nan gurin maka ce kalmar adaha kan ɗauki mafi wayo mutumin da yake da wayan da sunna ce sai a ce masa adaha an gane an gane da aka kusulu hadi wurin rarrabewar mutuwa ne wurin raba mutuwa ne haɗin shi ne mutuwa lahum ga su ainihin wato kafirai adaha sannan shi ne mafi musibantarwa min alwakali dangane da annoba sai ce المصدر الفيل حمرا بأنا ما وردت من الإله كل مسود من الجمل المصدر an gane da haka suka ce wannan mansubun ne alal madani an gane kuwa mansubun ne alal madani al-musdiri masu mayar da ke ne ina yaban almuslim biyu masu mayar da takobi fari ya koma umran ja takobi sanda aka zaro shi daga gidan shi ai bari ne ko idan aka kai tsara aka dago shi yanzu ya koma ya koma ja an fahimta mun ce mansubun ne alal mai alal mabi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace a cikin can ولكن البر من آمن بالله هو واليوم المين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا أعدوا والصابرين ذاك والصابرين منصوب من أهل البلد أنا أمدب الصابرين إلى يضم صاحبه an fahimta a yi amdadu sabiri ne ina yaban mai ina yaban masu haƙuri an gane almusbili masu mayar da an fahimta a yi ina yaban masu mayar da alfili farin takobi ya koma umran ja an gane ba adama waradin bayan ta riga ta gangarawa kulla musuwaddin dukkan baƙi min limami na tukullu makai

ya ke ce masa min limba idan mutum yana da gashin da ya daga ya wuce kunne shi ake ce ma min limba an fahimta an gane yanzu ka gane almustiri ina yabon masu mai da albidi kenan a saiful bi takobi fari sai ya koma umran ja an gane ba da mawar bayan ta riga ta gangarawa ita ta kubin kulla musuwaddin dukkan bakin kai dukkan baki minal limamanatu kullu makiya minal idana makiya wato takobin akwai dukkan wannan ta je kan shi idan tana fari sai ta dawo wa sai ta dawo ainihin wato ga ana ganewa sai ce ne malakati biyu na bisibirin hatta ma tarakat a kalamu kuma harfa ismin gaira munhazim wal shi ma amdahun ne mandubun ne alal madhi mansubun ne alal madhi wal ina yaban masu rubutu bismul kaddi, wato da zanen nan takobi ja an gane ina yaban masu rubutu da zanen takobi ja an gane wanda ma tarakat aqlamuhum wanda alƙalinmansu ba su bar an gane matarakat a kalamu wanda alƙalinmansu ba su bari ba yanzu mai alƙalin ma'anan takobi ana ganewa matarakat a kalamu alƙalinmansu ba su bar harafan wani gefe ba a nan a karatun nahawu mun ce a tsarf an nahawu bin luga mai ake eh, A alharfu fil lugha me muka ce ma eh, a tsarku ko Allah ya ce wa minan nas man ya abudullah ala min harfi mun ci arhafu fil lugha da ma a tsarku ko to ma tarakat aqlamu alqalamin su basu ban harfan wani gefe ba ko harfa jismin wani gefe na jiki gaira mun azumi fa sai kai da suka fata gidi an fahimta an ana gane kuwa eh alƙalin eh, wato walkatibina ina yaban masu rubutu bisumur haddi da wato da zanen nan na takobi da wanda zanen na takobi da da suke yi sai ya zamanto kamar shi ne alƙalamin da mata rakar alƙalamu alƙalamin su ba sabar harfa jismin wani gefen jiki ba gaira mun azumi sai da sai masa ɗigidi wato babu wani jiki wani guri na kafiri wanda ba a tsara ba sannan ya ce mai shaki da yayi da hun fi ma su mai yi da waiwar da yin kazu bis nema mina shaki silabi ƙarar makami ko ka ce shaki silabi kafaffen makami ko ka ce shaki rataye makami ga su sahabban annabi sima alama ce ta mayyizuhum da take bambance su an fahimta yi shafi silali wato ƙarar makami ko kafaffan makami lahum ga su sahabban annabi sima alama ce ta mayyizuhum da take bambance su walwardu kaga ma'ul wardi yumtazu ana bambance shi bisima da alama minami minas salami daga farar kaya minas salami daga mai farar kaya ma'ul warfi ruwan warfi ana bambance shi daga farar ne daga farar kaya an fahimta yi ruwa ne ana yin magani ne in ka je wajen masu rutsa na ka sanya a cikin nan wani rafi a nan ba wani rafi a nan eh ba wani lafiya nan ba shi kenan jamus تهدي إليك رياء an gane nasiri tashin wato riya'un nasiri iskan nan na nasara tuhudi ka tana kuruwa zuwa gare ka na sharatu tashin ƙanshinsu an gane gurin kwa eh riyahun nasri tashin wato riyahun nasri iskar nan nasara tuhudi tana furowa ilaika zuwa gare ka na sharatuhum tashin kanjin su tashin kanjin suwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaushe ne muka karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a a a a ne muka karanta jiya baitin da alfazazi ya faɗa a kan abin da ya shafi eh, an fahimta yi eh, eh, tasiru ile tasiru riyahun nafsin shaharan amamahu ba mun karanta baitin ya ba eh mun karanta tasiru riyahun nafsin shaharan amamahu wato iska ta nasara tana tafiya wata ɗaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to riyabun nasri iskan nan na nasara ba na haƙiƙa ba ko tugudi tana korowa ilaika zuwa gare ka na sharutu tashin kangin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh ka annahu a a fataha tibu sai kai tsammanin kullakami kowane irin jarumi az-zahara wato fulawa ne fil akmal a cikin kwasfansa an gane kuwa fata hasibu sai ka yi tsammanin kulla kami dukkan kowane jarumi a zahara fulawa ne fil akamami a cikin kwasfansa mun ce idan abu yana cikin kwasfo yana cikin mai kwanso ko shi ne ɓawo ko to yadda ka san abu yana cikin ɓawo ba yana rufe ba ne to haka sahabban annabi suke cikin ɗamara ta yaƙi kaga idan mutum ya sa kayan ɗamara ya rurrufe jikin shi ai ya shiga yana cikin bawon wani abu ne ai an fahimta ai to haka suke wajen rufe jikinsu shine fata hasibu sai kai tsammanin kulla kami duk jarumi in ka gan shi sai kai tsammanin azahara wato kaman mai kaman fure ne kaman fulawa ne fil akmal a cikin kusanta sai ce mai da mu je eh takturuban min shiddatul hazmi la min shiddatul ka annahum kai ka ce su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an gane naftur riga ruba wato tsiro ne na jigawa eh, naftu tsiro ne na riba eh, a'a eh ruba ba ruba jigawa kasan jiga tarin kasa ko shine jigawa to bayan tarin kasa ya zama to gurin akwai ni'ima an gani tunda ya ce na ruba tsoro ne na jigawa wurin da yake tarin kasa ne sannan akwai ni'ima a gurin to ka annahum ka ce su sahabban annabi na turba tsoro ne na ainihin wato jigawa yanzu an gane jima'ai an gane fi zuhurul khairi wajen bayyana akan dawakin su haka sahabban annabi ke bayyana an fahimta ai sai ce me min shiddatul hazmi saboda tsananin wa saboda tsananin himma da suke da shi la min shiddatul husmi ba saboda tsananin damara ba ka san wani zaka ga yayi damara kuma barazana ne da an yi kike shi zai fara guduwa ba amma <laughs> amma in yi ya shiga billahi za ka ɗauka zai shi duniyan nan amma <laughs> da an ce keket kuma wallahi ya riga ka gudu akwai wannan ko babu to su sahabban annabi min shiddatil hazmi idan sun wato saboda tsananin damara saboda tsananin himmarsu lamin shiddatul uzmi ba wata saboda tsananin damara ba kawai kar ka ga damarar ka ɗauka damara ne ba himma ka a'a himma ta fi damarar ba sai ce ne larar kulubul idanun ba a yin farakan kuma su kwallo ko bayan alfahani wa alfahani larar kulubul ida zukatan makiya kafin kifa an fahimta ta raurawa qulubul ida suka zukatan makiya tsara ta raurawa min ba'asihim saboda zai saboda tsananin yakin su sahabbai an fahimta yi farakan saboda tsoro an gane ƙarar ta raurawa ƙulubin ida zukatan makiya min ba ba'asihim saboda tsananin yakin su sahabban annabi farakan saboda tsoro da firgici ba ma tufarriku ba ka iya bambancewa bainal bahami tsakanin ɗan ƙaramin dabba walbuhami da kuma ainihin wato babba wasu suka ce walbuhami shi ne ainihin wato wanda yake jarumi saboda tsoro ba ka iya bambancewa tsakanin dabba da jarumi an fahimta ne sai ce mai kamar ta kun bi rasulullahi nusratahu in talqahu da asali fi a fi ajami hal wa man kun duk wanda ta kasance nusratuhu taimakonsa bi rasulillahi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ko wa man takun duk wacce ta kasance nusratuhu taimakonsa bi rasulillahi da manzan Allah ne ko dama mun ce akwai kana ya kunu ko eh to takun an gane wa man takun duk wanda ta kasance nusratuhu taimakon shi bi rasulillahi da manzan Allah ne in talqahu al-aslu idan zaki ya haɗu da shi duk wanda ya kasance taimakon da Allah yake masa saboda riko da makarantawa annabi ne ne to in da asr idan da zaki zai haɗu da shi fi a jami'a a cikin gidansa ta jimi za ta ja da baya da za ka je gidan zaki in zaki irin ka ya ja da baya in dai taimakon da kake samu daga Allah ta hanyar riko da karantawa manzon Allah an fahimci karatun ko an fahimta ya wa man takun nusratuhu duk wanda taimakon sai ya kasance bi rasulillahi da riko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne to in talqahu al-usdu asadu idan zaki ya hadu da shi fi ajamiha a cikin gidan shi ta jimi to ita ma zakin za ta gane ba ba za ta iya ba an fahimta yi ba kuna da labarin wani mutum ba da ya bace a hanya za ki gan shi a ina ganin ɗaya daga cikin mawari ne ba safina ba ne maula rasulullahi hanya yake bi ya bace suka haɗu da zaki a hanya zaki ya janyo shi ya ya nuna mai hanya ya koma an fahimta yi gashi sahabbai an je za a tafi yaki wani gari teku ta shiga tsakiya ba za su iya haura teku ba suka kalli teku suka ce kai teku kai bawan Allah ne mu ma bayan Allah ne za mu tafi aikin Allah da aka za mu hauka aka ce to jama'a kowa ya ɗauko aka ɗauko aka ɗaukura kaya akan dawakai aka ce da sunan Allah za mu hau teku mu wuce aka zo aka hau teku ƙwaƙwal aka tsallake ko ko matan su ba ruwa bai taɓa ba kai yanzu ka tafi kogin garin nan wanda ko ƙulani za ka sauke a wurin in ba ka shiga kwale-kwale ba billahi da zila illa wa sai kani ba ka wani sahabai ne eh kwarai ko a sahabai ne ai abin da ya bambanta mana shi imanin ne ya bambanta eh, imanin ne ya bambanta dan uwa in ka tafi in ka tafi kogi ka nemi kwale-kwale in ba haka wallahi ne tsara rafi sai ce ne a gidanta ba in talqahul asaru idan zaki ya haɗu da shi a jami'a a cikin gidanta to ta jimi to zakin za ta ja da ba ba za ta yi fito na fito da shi ba wannan karamin ai wannan sunnan da ake yin don Allah yana kawo mu ahlus sunan agaji ba kai da da tintin ma ba a nake sa ko da yana wannan labari jiya an yi an yi lokacin da angon majan nan angon nan ba ya ce wallahi mashin din sama babu wanda ke hawa su rage mai hanya ya ce ko tashi aka yi daga inda in an je wani abu an gama in dai an san dan izala ne sai ji Allah kiyaye ba wanda zai bi hawashin ita saboda bala'i an fahimta yi a ba don mutane zama ta nuna ta nuna suke ci ba eh? lugu-lugu ta nuna da karatu ne walan tara min wali nigera mutasiri bihi wala min abi nigera walan tara baka taba ganin ba min waliyin wani masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gairar muntasirin wanda Allah bai taimake shi ba in dai so ne na hakika walan tara baka taba gane ba min wali wani masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta gaske gairar muntasirin wanda ba a taimake shi ba ko ka taba gani sannan eh, ko gaira muntasirin wanda ba a taimake shi ba fihi saboda son manzan Allah kenan sai ka ƙara dawa wala min aduyin ko kenan walanta wala tara baka taɓa ganin ba min aduyin wani maƙiyin manzon Allah gaina mun wanda bai kare ba duk wani wanda kuma yi gaba da manzon Allah shi ya kare kowa ya shi kuwa an fahimta yi shi ya kare wannan sunan in ba dan da gaske aiki bane na Allah yanda ake kawo mata farmaki yadda ake kawo hujji ala yanzu ba maganar sunan nan a duniya an fahimta ya to wasu ma ba sa ganewa sai an tashi an yi bala'i an da kura tukunna sannan suke fahimta sunan nan wanda za ka ga yana rigima da kai kuma yana ya karka daga baya in ya fahimta ka gama ya fi ka rigima a kanta ya ce ya ba faru da yawa sai ce ne halla ummata ko fi fi hirzi millati sallaita halla ma al isbani fi ajami a halla annabi ya saukar da ummata al'ummarsa sako. naku fataha ne ko don ma eh? a halla ummatahu ko a halla ummatuhu ummatahu da fatahu ko shi zai fa zama da zo a halla annabi ya saukar da ummatuhu al'ummarsa fi hirzi a cikin tsarin nan nawa millatihi addininsa shi ne tsari ko Don a hadisi ya ce wa hirzin lil ummiyi na turo ka ka zama kariya da jama'ar da ba su iya karatu da rubutu ba to a halla annabi ya saukar da an gane ummatahu al'umma safihin zumillatihi a cikin tsarin nan na addininsa sai ce mi kallai su kamar zaki ne ko halla wanda ya sauka shi zakin ma'al ashibali tare da ƙananan 'ya'yansa fi ajami a cikin ainihin wato eh, a cikin sarƙaƙiya an san sarƙaƙiya yi an gane kamar zaki ne an gane ya shiga da ƙananan 'ya'yansa cikin sarƙaƙiya cikin irin rukuki ɗin nan wanda yake da duhun da ba kowa su iya shiga ba ya je ya shiga da 'ya'yan shi ya zauna yana ba su kariya kuma kace kana su zaka shiga kaje ka ɗauko ɗaya ko ga za a yi kumurzu ba na wasa ba kuwa wajen ɗauko wannan ɗan kuwa to yadda ka ga zaki zai ba ɗan ƙananan 'ya'yan shi kariya to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da kariya ga addinin nan da masu yin addinin nan sai ce ne kam jaddalat kalimatul lahi min jadalin fihi wa kam qasamin qur'an min qasamin kam so da yawa jaddalat tayrin jayi kalimatul lahi kalmomin Allah min jadalin daga mutumin da yake mai jayayya ne an fahimta yi fiye a cikin sa wa kam so da yawa kasamal burhanu wato hujja yerin jaye har wayo domin kasimi daga ainihin wato min tsananin musuma an fahimta yi kam jaddala so da yawa shine galabat wa qata ta yanki an gane ta yerin jaye kalimatun lahi kalmomin Allah min tarilin daga mai musuma fiye a cikinsa wa kam so da yawa kasamal burhanu wato hujjayirin jayi rinjaye bin kasimin daga mutumin da yake mai tsananin husuma ne baka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dil fil yutami kazaka mu'jizatan ya ishe ka a matsayin mu'jiza bil ilmi ga ilmi bil ummi ta hanyar mutumin da bai iya karatu da rubutu ba ba ka bane bai san mu'jiza ba ta baka ya ishe ka mu'jizatan mu'jiza bil ilmi da ilimi bil ummi ta hanyar mutumin da bai taba karatu da rubutu ba fil jahiliyyati a cikin jahiliya wata adibi an fahimta yi an gane da kuma ainihin wato ladabtarwa fil yukimi a cikin hali na maraici an gane ga jahiliya ga ladabi a cikin maraici ya ishe ka mu'jiza ga mutumin da bai taɓa ruwa ya koyi karatu da rubutu ba sai kuma gashi da ɗanfin ilimi mai yawa ko kuwa sai fasali na nawa to fasali na tara a cikin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh خدمته بمجيء أستقيل به ذنوب أمر مضى في الشعر والقدم to a tawassul mun faɗa mun ce su ahalin suna suna tawassuli da abu guda nawa eh kula ka kisa eh? ne eh malam sabi ka ta shi eh ka dan janye aiki na. a tawassul a gurin ahalin suna guda uku ne ko hudu uku ja'i na ƙarshen bida'atu akwai at-tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula akwai at-tawassul bil amal salih sannan akwai at-tawassul bi du'a rajulin salih an gane wa'annan ja'iz ya halatta amma at-tawassul bil jahi tawassuli da alfarmar wani a wurin ahalin sunna wannan bid'a an fahimta an gane saboda haka ko kai nan gaba a iya cewa dan alfarman malam abin Allah sai mana ruwa a kunnin kanan nan eh, kadamtu ya ce mu annabi hidima bi madihin da wani irin yabo astaqilu wanda nake neman gogewa an gane wanda nake neman kankarewa bihi da wannan yaban da nayi me nake neman kankarewa zunuba umri zunubin rayuwata an gane mada wanda ya riga ya wuce ko fi shi'iri a cikin waƙoƙin da ne a baya wal hidami da kuma hidima da ne a baya ba wajen yaban annabi ba sallallahu alaihi wasallam an gane kan karatun kuwa khadamtu na yaba nama annabi hidima bi madihin da wani irin yabo astaqil wanda nake neman gogewa zunuba umri zunubin rayuwa ta bihi da wannan yaban mada wanda ya riga ya wuce fi a cikin waka wani hidami da kuma ainihin wato hidima sai ce mu ka annani bihi ma hadiyun min al-an'am is yayin da da ashiru da alkadamu da ne a baya wanda zunubai suka tabbata ko to iz yayin da kalla daniya suka rataya min su wa'annan ababen guda biyu ma ta kusha abinda ake jin tsoron a waƙi buhu ƙarshen ka an fahimta yi yayin da suka ya min abinda ake jin tsoron ƙarshen ka ko sai ce ka annani kai ka ce ni inna bihima da waɗannan abubuwan guda biyu kenan da a wal kadam kenan ko min a hadin kai ka ce dabba ne ni na hadaya an gane hadayin kai ka ce ne minin ni'ami na dabbobin ni'ima idan ka ga dabban ni'ima an rataya mata hadaya an koro ta alama ne cewa za a tafi ina da ita za a tafi ina za a tafi yanka ta za a tafi zabba hatan in kun ga to yadda ka san an gane dabbar ya da aka rataya mata wani abu alama ne na magana ta tsare ko to shi yasa sai ke ta yayin da kalla daniya wayannan abubuwan guda biyu suka rataya mun ma ta sha a waƙi abinda ake yin tsoron karshen sa ka annani bihi ma kamar ni da wayannan abubuwan guda biyu su ne a shi'ir warkadamu ko sai na kasance wato hadiyun kamar dabba ne na hadiya an gane kamar hadiya ne minan ni'ami daga cikin dabbobin ni'ima sai ce ne za su gayyar su ba fi halatai ne wa ma su illa alal asami wanne da yi a tu na bi gayyar su ba batan nan na ƙuruciya ko su ba shi ne mai ƙuruciya mai ƙuruciya ya zita ko a ta'atu na bi gayyar su ba batan nan na ƙuruciya fil halatain a cikin halaye guda biyu kenan a cikin ashir wal khidam ko sai ce me wa ma hasaltu ban tabbata ba kuwa illa alal asamin fati akan zunubi wal nadami da kuma nadama saboda bata lokaci na da ne kawai na tawa ne ta wasu waka a baya maimakon a ce na tsaya na mu manzon Allah waka sai ce me ya kasara ta nafsi fi tijarati waya khasara ta ya nafsiya wa raina mun ce hasara an gane da me da ha'un shi ne taɓewa ko a'a shi ne bakin ciki hasara hasara kuma da ka'un shi ne shi ne taɓewa Allah ya ce wa an zirgin yomal hasara wancan bakin ciki kenan an gane kasara kuma mai taɓiwa to ba ya kasara ta nasu ya wa raina fi tijarati ha a cikin kasuwancinta an gane lam jina ba ta sai addini ba bi duniya da duniya walan ba ta ma ta siyan ba walan tasmi bata ma ta ba ta siya ba kaga an mutum bai siya ba zai yana tayawa alama ne na zai siya ko to ba ta siya ba kuma ba ta ma taya ba gurin siyar an fahimta ai sai ce mai wa manya bi duk wanda ya siyar da ajilan wato majin majinkirciya wacce ce ajilan lahira ko minhu daga siyan da ya yi an fahimta a yi bi ajilatin da magagauciya wa take magagauciya duniya kenan ajilan bil shi ne ita ce lahira ko ajilan bil ajilan hamza shi ita ce lahira ko ajilan bil ita ce wa duniya Allah ya ce man kana yuridu hayatid dunya man kana yuridu ajilata ajjalna da fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها kun ga man kana yuridul ajilata duk wanda yake nufin wa magaggauci a ita ce duniya ajjalna lahu fiha ma na nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama naka al'ajila bil anin ita ce magaggauci a duniya ke naka bi a da hamza kuma ita ce mazin kirki a lahira nan ko sai ce mai ya billahu lahul gabbi to kwara zai bayyana gare shi kuwa fi bai a cikin siyansa an gani an gani a cikin cinikinsa wafi silami da kuma siye da siyarwarsa kwara sai ta bayyana ko an kware shi duk wanda ya sai da duniyarsa an gani da lahirarsa to ya billa gulgabnu kwara sai ta bayyana gare shi sai ta bayyana an kware shi ko a ina ne muka karanta kalmar algabnu jiya jiya ne koyo Hmm? jiya ne ko muka karanta kalmar algabnu ko muka ta ita ce gora ɗazu ne ko kamun ga ko to ya tsaye hmm? a cikin ashe da ko an gani to za a yi maka kamun ga ya tsaye ya billa hulgabnu wato kwana zai bayyana gare shi fi bai in an gani a cikin cinikin sawa fi silamin da kuma sire sai wata wasa mhm. in ati zamban ma a haɗi bi mun ana minan da min annabiyin wala hafli bi munsari in ati zamban in na ji wa zunubi an gani in na aikata zunubi a ahadi to alƙawari na ba bai kasance ba bi muntaqisin abin yankewa an fahimta wani alƙawarin da minan nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma na aikata zunubi to ba ma an habibi sun minan nabi alƙawari na daga annabi ba abin yankewa ba ne an gane wala habli hakanan igiya ta bai kasance ba bi munsalimin shi ma abin yankewa an fahimta yi sai yace saboda me za ka ci gaba inna li zimmatun minhu bi tasmiyati muhammadan huwa aufa afal khalqi bisimami fa inna li lalle ni a gare ni zimmatan akwai wani irin alƙawari ko akwai daraja minu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi ci muhammadan da an batun sunana muhammad da aka ba sunan manzon Allah muhammad ba me sunan mai albarka eh? ba su rubuta ba a nan हमारे सूरज का मोहम्मद हुसैन है अभी अब्दुल्ला मोहम्मद को तो मोहम्मद da akwai hadisi da ibi da ya dogara da shi wurin gina wannan bai ta duk wanda yake sunansa muhammad in an ji lahira ba zai cuta ba an gane shi yasa ya ce inna li zimmata lalle a gare ni akwai alƙawari mu daga manzon Allah bi tasmiyati Muhammad saboda ni ma ai suna na Muhammad an fahimta ai an gane eh fa innan lalle ni dinnan fa an gane zimmatan ina da alƙawari da daraja minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi tasmiyati Muhammadin ni ma ana ambato na suna na Muhammad an gane wa huwa shi kuma annabi tunda akwai alƙawari tsakani na da shi shine awfal khalqi shine mafi cikan halittu bi zimami da alƙawari in dai an yi alƙawari da annabi to sai ya cika ba zai saba ba ko kuwa shi yasa ya faɗa ya ce in ati zamban in na aikata zunubi ba ma a bi muntakisin alkawari na ba abun yankewa ba ne minan nabi daga annabi wala habli hakanin igiya ta bai kasance ba bi munsalimin shi ma abun yankewa saboda fa inna li zimmatan saboda ni ina da Min minhu daga annabi fi tasmiyati muhammadan ni ma na muhammadu kuma annabi yi alkawari, duk wanda yake sunansa muhammadu ne in an je lahira ba zai cuta ba an gani wa huwa awwal khalqi shine mafi cikan halitta kuma mai da alƙawari wannan hadisin ya yi ya da ifi ya yi sanadin lalacewa wasu da dama daga cikin yara idan mutum ya sa ɗansa sunansa muhammad ko rashin ji yaron ya yi ba za a dake shi ba ko me zai na taɓara a duniya sai ya ce ai sunansa muhammad a kyale shi kawai an fahimta ai sunansa muhammad ana nan ana nan in yi girma saboda wannan ɗabi'a sai ka ga rayuwarsa ba ta da alaƙa da wancan muhammadu sallallahu alaihi wasallam an fahimta ai sai ce me in lam yakun fi ma'adi akidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallaka alqadam in lam kun, idan annabi bai kasance ba fi ma'adi a cikin makoma ta lahira an gane akidan bi yadi annabi zai kama hannuna fadlan saboda falala wa illa in dai ku har haka bai faru ba fa kul to kai ka ce ya zallata alqadami ya ya zamewar ƙafafuna akan tafarki madaidaici an fahimta a in lam yakun in dai bai kasance ba akhirin biyadi annabi yana kama hannuna fi ma'adi a cikin makoma ta aiki tsirayira fadlan saboda falala wailla in ba haka ba to fakulka ya zallata alƙadami ya ta ya zamewar daga ta yana akan tafarki madaidaici eh أو يرجع الجار منه غير مغتل حاشاه النبي يا تركتا با حاشا بني با حاشاه النبي يا تركتا an gane shi ne tanazzaha an yi hurimar raji annabi ya haramta wa mai tsaunan makari mahuto sassa annabi ya tsarkaka duk mutumin da ya yake tsaunan ya samu tuka daga wani shahara zai yi ha shafu annabi ya tsarkaka an yi hurimar raji ya haramta wa mai kauna arraji ismu fa'il ne rajayar yarjugo arraji makarimahu shine kyautarsa aw yarzi aljaru ko makocin annabi ya dawo an fahimta minhu daga annabi gera mutane ba abin girmama ba zai yi ba inda kana makotaka daga annabi sai ya girmama ka an fahimta yi sai ce mu wa masu tun sanda an gani غير na lizinta wa kaina afkari tunanina na lizinta wa tunanina madata hau gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mustin sanda alzamtu na lizinta afkari tunanina na lizinta masa madata hau gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajadtuhu sai na samu yaban annabi khairu multazami shine mafi alherin lizimta da khalasi saboda ainihin wato kufata ta an fahimta a yi li saboda me saboda ainihin wato kubuta ta wa mustin san da alzamtu na lizantawa a fukari tunanina madaɗi a hau yaban manzan Allah sallallahu alaihi sallama jattu sai na samu yaban annabi khaira multazimi shine mafi alherin abin da ake lizinta li khalasi saboda kubuta ta ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الجباء من بيت الأزهار إلا الحياة لا شيء مركز إلا الجباء الواري أشينا هذا الكفر يفسر إن الحياة إن الحياة ينبت الأزهار بالعقل ولن يفوت الغنى wadata bai kubuce ba an fahimta yi bai ce mai yadan hannu ba minhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an gani yadan taribar hannun da yadan hannun da taribar ta bukatu yadan hannun da taribar ta bukatu to walan ya futar gida wadata bai ce ba minhu daga wannan hannun an fahimta yi yadan hannun da ta ta bukatu walan ya futa gida to wadata bai kubuce ba minhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh innal haya kaga girgiji yin bikin azhara yana fitar da yana tsarar da fulawa ko an fahimta fi ne akami a cikin mai a cikin ainihin wato a cikin ainihin wato kwasfo kwasfo kwasfo ko Konsoko? Hein? Mais? لم أريد زهرة الدنيا التي اكتسبت يدا سهيل بما أثنى على الهرم ولم أريد بنين بعض zaharatar duniya wato kwalliyar duniya asalin zahara shi ne ne a'a fulawa wasu birnin saka ma'allabi ne da ƙuna rabbahun ولا تعل عيناك أن تريد زينة الحياة الدنيا أنغاني ولم أرد بينكم با زهرة الدنيا wato furen nan na duniya ban yi nufin shi ba kenan fure da ma'anan ne zina ban yi nufin kwalliyar nan na duniya ba allati wacce iktatafat ko wacce ta tsanka ya da zuhairun hannayen nan na zuhairu an gani kwalliyar duniya wanda hannayen zuhairu ta tsanka ni ban yi nufin ta ba bima asna saboda abin da ya yi yabo ala harami akan harama bin sulani shi wannan zuhair din kun ba kuma ta ba yana daga cikin shu'ara na mu'allaka an bayyanta a to ya yabi wani mutum haramu bin sulani dan ya bashi kuɗi to shi kuma gusairi ban annabi ba dan ya samu kuɗi ba shi yasa yake cewa walan ƙure ni ban yi nufin zaharatar duniya ba wannan kwalliyar ta duniya allati ta tafa ya zuhairu wacce ita hannun zuhairu ya tsanka bima suna da abin da ya yabo alami ala a akan harama bi islam shi ya yabo harama bi islam dan ya samu wa dan ya samu kuɗi ne kuma ban yabi harama bi islam ba dan ya samu wa dan ya samu kuɗi an fahimta yi yanzu mun yi fasali na nawa tara tara mu je na goma ilmu na zafi wa arzin fasali na goma a cikin ainihin wato filmu na jaci ko a cikin sirri a cikin ganawa ko waye tsana zaune bil ismi wal uswa wal udla sai da fi kafirin min na ciwahun ko da haka duk wanda kanku kaɗan koma gefe ana ɗan tattauna ba wanda ya san me kuke sai a ci ana munajati ayi eh, ko kuwa ana

ya akrama kalki ya mafi girman halittar Allah ya mafi karamcin halittar Allah ko mali bani da wanda man alun wanda zan labe da shi su waka in ba kai ba ana ganiya hmm. ya akramar kalki ya mafi karamcin halittar Allah kuma wannan magana ce mai kyau mali ba ni da wanda man aluzu wanda zan labe da shi daga alaza ya luzu ko an gani ko laza ya luzu idan ta ja'a idan ya labe a kan abu mali ba ni da wanda man aluzu bihi wanda zan labe da shi suwa ka in ba ba a yaushe inda hulu inda mai inda hululul hadisi yayin ainihin wata saukar wato shine tsoro alhadisi shine tsoro al'amari wanda yake gamewa an fahimta a yi an gane kuwa ya a karamar kalbi ya mafi girman halittar Allah mali ba ni da wanda man alubu wanda zan labe da shi suwa ka in ba kai ba a yaushe inda kudurin yayin saukar su tsoro al'amari mai game an fahimta a ya wannan magana ce a eh, ranar lahira wannan maganar da yi a ya tukunna wannan maganin ayi rajinta ko a tafi to ya ya a ana ku ganin maganin ta yi daidai ko akwai muskuri a ce me kuskurenta da eh? yanzu albada zai da ya ce a fi rusuli من من الهاشمية ومشهورة سيتي حرام عليه النار قلب أحبه سيتي رسول كريم ما أتاقته وإدت لأهوال القيامة حبه فحزبي وليم وملازم فهل بعد بعد فلا فدا ما فدا بايتي النبي يا شيخ ولي منه ina da manufa wajen annabi ko malga'u sannan ina da mako wajen fakewa wajen annabi eh ke shi kuma ba eh? ai ya ce ku ittu da ahwalin kiyamata na yi tattali da tsorace-tsoracen alkiyama bukwa usan annabi sai ke mahashi ya ishe ni san annabi wani min gumalazu gumalzu ina da malaba ina da gurin fasowa ta hanyar san annabi malam ya ya san annabi yi magana ma aiki ba annabi hmm. san annabi kawai ya kalla hmm. don maka na ko abu Sali shi ma ai da wannan ya taraita a to ai ya faɗa can shi alfaranin eh? ya faɗa ba ya faɗa ya ce yana son annabi shauƙan wa hizbatan ba me shauƙar. ɗabi'a wa hizbatan da kuma son lada a gurin annabi saboda lada a gurin Allah kenan ya haɗa son guda biyu akwai na ɗabi'a akwai na shari'a ba haka ba ya mace da duwan da ya koyi da maganar idan da ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san annabi ba kiwa shi mai bin wanda ya aka karanta to ya hukuncin kirki jadi nabewa da annabi a ranar tashin alkiyama ciwa shi mutum ya mutu ma ya kawo ba a ga shi yana da

me yasa an shiga tsanani ba a zuwa gurin Allah kai zai a tafi gurin wannan a tafi gurin wannan daga ƙarshe a tafi gurin annabi cewa amma an yi ɗin jari da shi kowa yawa eh? cewa ba ai shi ma ba a nan cewa ya ce ma dai matsalolin bihi siwaka inda hululul hadis al'amari a wannan kuma wani sabon nan cikin karin a ƙa'ida in kai ajibi ne in kai malamin adam hatta abin da yake ma jama'a ne ba a magana da shi za ka iya magana da shi san da rabi za ka ka iya zuwa ka kalli kango kana mai waka ka dinga amfani da dalilin mai magana kuma kan go magana eh? yake إباء نفس من ذكر حبيبي بشقط اللواء بين الدخول كعمري فتولي حق المطرات لم يأفر اسمها لما كتبتها من جنوب وشمال فكان التوافق من أمر لك كذلك كون اللواء أول لي كما غير ما تتاخذ أمر لك فينا مغانا لشي tsawar abinu wannan magana muke so mun ce ba lokacin na kadi ba ne lokaci zuwa za mu yi na kadi za mu ji amma dai a rike fasara ne. wannan ya bi ƙarasuran layi ja ku kabi ilal karimu ta halla jiki mai kabi ja ku bi darajar ka a gurina walan ya zika bai kuntata ba rasulullahi ya manzan Allah sallallahu alaihi matsayin da kake da shi a guduna an fahimta a bai kuntata ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idil karimu yayin da yake mai karanci ko ko idil karimu yayin da yake mai karanci Allah subhanahu wa ta'ala kenan ko da Allah ya siffantu bismu muntakimi da sunan mai yin azaba inna min al-muslimina muntakimun an fahimta sai ya ce mai فإن من طولك الدنيا وذرتها ومن قلوبك علم اللوح والقلم فإن من طولك الدنيا للي ينا دقا سكين كوتركا كوتر النبي أنغاني نعم idan kumun ɗauka faɗin nan min ju duka duniya lallai yana daga cikin wa kyautarka in mun ɗauka Allah ke nan wajen rata da kuma wa kishiyarta lahira ke nan ko Ke sa idan mace tana da abokin zama sai a kira da ita ce mata su. kishiya ana ganewa Fa'in inna min ju duka duniya lallai daga cikin kyautarka akwai duniya an gane wamin me wamin ulumika daga cikin ilimin ka akwai ilimin launi ilimin allo wal kalami da kuma ainihin wato kalami wamin ulumika daga cikin ilimin ka akwai ilimin launi wal kalami ilimin allo da kuma min da kuma alkalami an fahimta ya yi idan mun ɗauka cewa yana maganan Allah ne inda ya ce idil karimu yayin da mai karamci ta Allah ya kwanta bismi muntaqim da sunan mai yin azaba da sai ya ce fa inna min julika duniya lalle yana daga cikin wata raka kai Allah kenan an gane a duniya kenan ko wadarrata da kuma wa lahira kishiyarta فإن لنا للآخرة أقول من الدنيا للآخرة إن شاء الله ومن قلونك daga cikin ilimin Allah akwai ilimin launi ilimin da aka rubuta a launin mafus gaba ɗaya ilimin waye walƙalami abinda alƙalami ya rubuta gaba ɗayansa da sanin wa aka rubuta shi Allah idan Allah ya jingina ma zamirin baitin kai amma idan annabi ya jingina ma to bai yi ba ana gane a a baiti yana nan bai ba amma sai ne tun wasu abubuwa ne suka shiga ciki wanda suke da masa'il da aqida an gane saboda babu wata halitta daga cikin babu wani wanda ya san abin da ke cikin lomin mahu gaba ki daya in ba wa ba an ba Allah subhanahu wa ta'ala wa shi wancan allan Allah ya faɗa ya ce wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha wa ya'lamu ma fil barri wa ma tasqutu min waraqatin illa ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يئس إلا في كتاب مبين تلك أول الكتاب من يكون قد وذي أقوى أو ana ganewa wanda ƙur'ani da ake wa annabi wahayi daga can aka ɗauko shi aiki ya ce yammun lahu ma ya sha wa fi wa indahu umul Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama sai sa in yi turo wannan annabin da littafi ana cikin aiki da littafin sai ce a ba shi ɗinsa sai turo wani annabi da wani littafin saboda a gurin shi wani littafin da ko ko a gurin shi a kallon littafin ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ana ganewa kafin a fara masa wahayin alƙur'anin sai da Allah ya ce masa ma kun ta tadari mal kitabu wala iman walakin da annahu wanda bai san mal kitabu wala iman ba ya kuma za a yi san malul ma'qul ballantana a ce wa min ulumika daga cikin ilimin annabi akwai ilimin lauki da kuma wa ana gani akwai lokacin da zamu su kawai lokaci ne na nakali a kan abin da ke ciki kawai an gani ba yanzu ba ce ne la nafsi la karna fi min kullatin azumat innal kaba'ira kullu eh, kullu kullu kullu kullu kullu kullu kullu ya nasu ya ce rai la taznani kada ki dan yanke tsammani ko kada ki ke mai tsaula la taqna qulu rahmatullahi ko min tsallatin daga ainihin wato zamiya na zunubi azumar wadda ta girmama innal kaba'ira ka fi kima jiman zunubai kul a wajen gafara kallaba kamar kanana ne a yi an gane karatun kuwa karamin zunubi a gurin Allah in zai tashi ya zuma ai da nesa karami a gurin sa sai ce ne da Allah rahamata da kirki ne su ci ba ta ci ala hasabin iyali ke hasabi to ga wata magana kuma la Allah rahamata ina tsammanin ramar ubangiji na ba shine ya kasu a lokacin da zai raba ta ta'ati tana zuwa ne ala hasabul isyani akan gwargwadon yadda kai tafi fil asali a wajen rabon an gane karatu kuwa an gane kuwa wai yana tsammanin lahamar ubangiji a lokacin da zai raba ka to za ka sami ta ne gwargwadon yadda kai tafi kaga wannan tura mutane ne zuwa kawa, zuwa ga taɓan Allah la'alla rahmatar rabbi suna tsammanin rahamar ubangiji na kila ya tafi muha a lokacin da yake raba ta ko ta a tana zuwa ne alahasi isiyan a kan gwargwadon saɓan da ka yi bilkasa ne a wajen rabu wato da jinka aljihun ka iya kuɗin ka ya shagalin ka in masu ci iya yadda ka ba ta wuta iya yadda za ta yi iya yadda za su yi an fahimta sai ce mai يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل إسلامي غير منعكس يا رب يا أبنجدي واجعل كسني رجائي فاتانا غير منعكس بامتابي وابني الله كسني فاتانا بامتابي وابني لديك غريك واجعل حسابي sannan ka sanya ainihin wato zatona an gane gaira ne منخزن بام عينه وسويه وابن انغاني يا رب يا ابني واجعلك فني رجائي فاتانا غير منعكس بام تاب وابن لديك غريك واجعل حسابي سنن الله كفني زتونا انغاني غير منخزن بام عينه وسويه وابن ايه والطب بأبرك في الدارين إن له صبرا والطب sannan ka tausasa ko yasa ake kiran Allah al-Latifu waltuf ka tausasa bi abdika ga bawanka fit a gidaje guda biyu duniya da lahira kenan inna lahu sabaran tattare da shi haƙiƙa akwai haƙuri mata duk sanda ta da'uhul ahwal tsorace tsorace suka kira shi yan yanhazimu sai ainihin wato tokari, an fahimta ai wal dukka tausasa bi abdika ga bawanka fit dare ni a gidaje guda shi. biyu na lahu sabara lallai ta tare da shi akwai haƙuri mata ta da uhul ahwalu duk sanda tsorace tsorace suka kira shi yan azumi sai ainihin wato tokari. Mhm. wanzu wa'azin ko wa'azin lissu salatin min ka ga da'imatin wa'azin ka yi izini an gane lissu salatin ga girgije na salati ba girgije na haƙiƙa ba min ka daga gare ka da'imatin ko da yaushe alal nabi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bimun ko da mai zuba da yawa ko wa munsajimin da kuma ainihin wato mai kwarara wa azul ka yi izini lissuhubi salatin da girgijin nan na salati minka daga gare ka da'imacin ko da yaushe alal nabi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bimun halin da ainihin wato mai zuba shi girgidan wa mun munsajimi da kuma ainihin wato mai kwarara عذابات البال في الصباح وأترب العيسى هذا العيسى بالنقل ما رنها مسكر كاين تاكدا ريم الصباح إتكنن أين واتو قبس ما رنها مسكر تاكدا ريم الصباح إتكنن أصباح تاكدا من عذبات البال wato rassan nan na hannu an fahimta aiki? rassan nan nawa na hannu itace ne maran na har matukar ta kada ribus ba iskar nan na gabas an fahimta aiki. ta kada a zabatul bayi wato reshen nan reshe ba ɗaya muke nan to reshe mai jami'a rasta ko to a zabatul rasta na hannu sannan mai a'a wa aka raba liƙiƙa matuƙar an gani a hadin isa mai kora rakumi wa aka raba liƙiƙa matuƙar ya faranta ma rakumin rai an gane ko hadin liƙiƙa mai kora rakumi wa aka raba liƙiƙa matuƙar ya faranta ma rakumin rai bin naqami da kuma bin ko nagami ne ko nagami bin da ainihin waƙe ko kan idan ana kona rakami akwai waƙin da ake rakami yana da sauri yana jin daɗi to matuƙar mai kona rakami ya yi tafiya yana ma rakami waƙa yana faranta mai rai to Allah kai salati akan annabi an fahimta shi ne halil isa mai kona rakami wa ataraba al-isa an gane ya faranta wa rakumin rai in nazami da rera waka to Allah ya faran Allah ya yi annabi salati haka sai ce ne sun marrida faman yadda ta tabbata an abi bakari kan sai na abubakar wa an umarin yarda ta tabbata akan umar ko wa an ali sannan yadda ta tabbata akan ali sannan ta tabbata a kan usmanu ma'abucin karan ta tabbata a kan iyalan gidan annabi da kuma sahabbansa sannan masu bi su ne ahalin tuba ma'abuta ta kawa da kuma tsanki da kuma haƙuri da kuma karanci ya rabbi ya ubangiji ballik makasi da na ka isar da ainihin wasu manufofinmu bil mustafa da annabin zai an fahimta mun ce ba a yin tawassulu bil zati ko an fahimta a yi ya rabbi ya ubangiji ballik ka isar da makasi da na manufofinmu bil mustafa da annabin zai ka gafarta man duk abin da ya wuce ya mai yalwataccen ainihin wato karami fil masjid al-aqsa wa fil haram wa ghafir ubangiji na kai gafara li kulli muslimina ka dukkan musulmai bima ya nuhu da abin da sai karanta na ayoyin Allah fil masjidil aqsa a masallaci mafi nisa wa fil alami da kuma masallaci mai alfarma maka Allah ke gafara a gare su sai ce mu bijani mun bai ki rufi fi fi batul fi batul harami wa ismuhu qasamu min azami qasami bijani da alfarmar wanda man baituhu wanda gidansa haramin harami ne fi tsibatin a can madina an fahimta a yi bime bijahi da alfarwar mabaitu wanda gidansa haramun harami fi tsibatin a can madina daga cikin sunayen madina akwai tsaye bako wa ismuhu sannan sunansa kuma kasamin rantsuwa ne min a'azamin kasami daga cikin mafi girman rantsuwa kuwa وهذه بردة متفارقة الحكمة والحمد لله بردة وثيقة وهذه والنبا بردة المختار يبو ما يكين نيبا النبا الزاجي وهذه بردة wannan fa mayafi ne na yaban annabin zafi farko ne na yaban annabin zafi ne alburda din an gane kada kudiman hakika an cika ta walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fi barji a farkon wannan littafin wa fi kasame da kuma cika wannan littafin eh wala mu ba kana da mun ba بلاد ما قد عددت من مالئة فرد bai كربنا يا واتي الكرم أبياتها بإتكنتا قد أتت ستين مع الأحتاكي تريد ستين أما أنت أبياتها baitikanta kada a ta hakika ta kai a ma'ami'atu ta fi ɗari da sittin farrit biha Allah ka yayi da waɗannan baitikan karbala bakin cikin mu ya wasu alkarami ya mai yelo karanci an fahimta yi eh nuna yanzu ai akwai saurari ba ka wannan ba faɗa da sama in ma an na za a